الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwar musulunci mai albarka a wannan yini na biyar a wata ramadanin shekara 439 bayan hijira 21 ga watan biyar shekara 2018 miladiya inda muke ci gaba da karatun alkur'ani da jin ma'anoninsa daga nan masallacin jami'ar abubakar tafawa kalewa nan bauchi muna roƙon allah ke ci gaba da ba mu muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi mun tsaya a aya ta 179 a cikin suratul arafi mai albarka yau za mu tashi aya ta 180 daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى وبنجي ya ce, kuma Allah yana da sunaye kyawawa, fad'uhu biha don ku roƙe shi da waɗannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku rabu da waɗanda suke wato ilhadi a cikin sunayensa sayuji zauna ma kanu ya'malun Allah madaukakin sarki ya ce za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayar ubangijinmu maɗaukakin sarki yana nuna mana matsayinsa da matsayin sunayensa masu kyau a cikinta ubangiji ya ce shi ne ma'abocin sunaye kyawawa al'asma jam'i ne na alisim alisim kuma shi ne alladhi ya dullo alal musamma al'alamun ladhi ya dullo alal musamma duk abinda in ana nufin wani abu ko ana nufin wani in an faɗi abin za a gane abin da shi shi ne alisu alhusna kuma wato tahsini ne na ai alhusna ta'nisi ne na al'ahsan wato abin da ya fi kyau to Allah ya ce yana da sunaye mafiya kyau ai kuwa ta ma'anan suna ko alamar da in an faɗi ana zance a kan ubangiji za ka gane da Allah ake yi shine al'asma. to duk alamomin da da su ake gane waye Allah dukkansu masu kyau shine abin da ayat take cewa wa lazina ladina yulhiduna fi asma'ihi rabu da kubar waɗanda sun suke yin ilhadi a cikin sunayensa bi ma'ana watruku alladhina yamiluna wa yatrukuna alqasda fi asma'ihi alladhina yatajawazuna alhadda fi asma'ihi alladhina yughaluna fi asma'ihi waɗanda suke yin guluwi ko waɗanda suke yin ilhadi abinda ake nufi da ilhadi shine almailu anil maqsud ga hanya nan ga tafarki nan sai mutum ya karkace sai ya bi wata hanyar shine a ce ya yi ilhadi wa min sun miyar lahdu lahdan shi yasa a cikin kabarin aka tona wurin da ake hakawa a sa mutum a ciki ake kiransa lahadu saboda an fara tono sai kuma an je an karkace an shiga wani lungu to waɗanda suke shiga lunguna su tashi daga kan hanya su karkace waɗanda su ake ce musu ahlul ilhad